من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi a yau 21 ga watan ramadan hijira 1437 wanda ya daidai da 26 ga watan 6 miladiya 2016 cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki wanda muke cikin suratul kahf gabanin mu fara akwai tambaya guda daya wani yana tambaya cewa za iya bin wanda bai yarda da hadisi sallah ba to babu ko shakka matukar dai mutum bai yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to sallarsa ba za ta zama ingantacciya ko kuma kyakkyawa ba domin akwai abubuwa da yawa a sallah da hadisi ne ya bayyana su tunda kama daga adadin rako'in da ake yi a sallah a kowace sallah sallah a zahar la'asar magariba isha'i asuba duk wannan hadisi ne ya zo bayyana adadin rako'in da ake yi da yanayin yadda ake karatun inda ake koyewa da inda ake bayyanawa da wajabci ko rukunanci na karanta suratul fatiha a cikin sallah din da azkar da ake yin a ruku'u da wanda ake yi a sujjada da sauran abubuwa da dama to wanda bai da hadisi ba irin waɗannan abubuwa din da yawa ba su samuwa shi yasa ma in aqidar tashi ta yi nisa inkarin nashi yi nisa zaka taran ma sallar baya yin ta yadda sauran musulmi suke yi ko ga taran lokutan sun bambanta ko yanayin yadda ake yin sallah din da abin da yake makamancin wannan akwai wanda ba sa yin ruku akwai wanda kuma daga ruku'u za a tafi sujjada da makamantan waɗannan abuwa din da dama da haka matukar mutum yana kan wannan aqida mummuna ta cewa babu hadisai kuma yana aiki da wannan aqida din ba mujarradin da'awa bane akwai wanda za ga suna cewa ba su yarda da hadisai ba amma kuma sallar su irin ta mu suke yi da sauran abuwa ma'ana jahilai ne jan su ake yi to wannan wani abu yana iya saka ibin sallah saboda jahilcin shi kila ko bai iya karatun Fatiha ba ko ba cika ruku'u ba nutsuwa a cikin ko makamantan haka amma wanda yake kan wannan aqida kuma yake aiki da ita gaskiyar magana ba za a bi shi sallah ba domin za a samu matsala a cikin sallar da yawa matukar da yana kan wannan aqida ubangiji Allah ya kare mu muna cikin suratul kafi a jiya mun tsaya kan aya ta 101 a yanzu insha Allah ta'ala zamu tashi kan aya ta 102 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا وجعلنا جهنم nuzula na'am allah ce يجي أفحسب الذين كفروا Yanzu suka kafirta suna zaton suna tsammani an yattakhidhu ibadi min duni awliya su bayina bayina koma bayana awliya su zama sune waliyansu masoyansu majibinta lamarinsu inna a'tajna jahannama lil kafirina nuzula haƙiƙa mu mun tanadi jahannama dan ta zama masauki ga kafirai ubangiji Allah madaukakin sarki a wannan aya yana inkari yana kuma kwaba da nuna batancin duk wanda zai riki wani kuma bayan Allah ya zama masoyi yana yin abin da ya saba wa Allah dangane da shi da Allah ce afa hasiba yanzu waɗannan suna tsammani waɗanda suka kafirta suna tsammani suka ce wannan inkari ne da kuma taubihi sannan a cikin ayar akwai abin da aka goge siyakin ayar da yadda ma'anar ayar take shi zai gwada maka abin da aka goge wasu malamai suka ce yadda ayar take a fahasiban lazina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya wa la uaqibuhum al-iqab ash yanzu waɗanda suka kafirta suna tsammani suna zaton za su rike bayina su zama musu waliyai majibinta lamarinsu masoya waɗanda suke umartuwa da umarninsu ko da ya saba na Allah kuma suna wannan tsammani ce haka ba zan musu ukuba ba kalla ba haka lamarin yake ba zan musu uquba uquba mai tsanani me ya nuna haka faɗin Allah inna a'tadna lil kafirin hakika inna a'tadna jahannama hakika mun tana da wutar jahannama lil kafirin ga kafirai nuzulan ta zama sauki sai wannan ya nuna cewa duk wanda zai riki wani koma bayan Allah daga cikin bayan Allah ya mai da shi abin bautawa ya mai da shi abin roƙo abin kira abin da zai dinga bauta koma bayan Allah shine ma'anar rukusu waliyai koma bayan domin Allahu waliyul ladina amanu Allah ne majibincin lamarin mu'minai Allah ne abin kauna na mu'minai amma waɗanda ba mu'minai ba abin ƙaunarsu da waliyinsu shine tsagutu duk wanda zai riki wani ya mai da shi masoyi wani da yake kuma zai dinga bauta masa irin abin da ake wa Allah to babu shakka wannan ya bace to anan sai waɗannan malamai suka yi takadirin cewa yanzu waɗanda suka kafirta suna zaton su riki bayina abin ƙaunarsu majibinta lamarinsu koma bayana kuma suna zaton ba zan musu hukuma ba to wannan fa lamarin ba haka yake ba inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula Haƙiƙa mutane da wutar jahannama ya zama masauki ga waɗanda suke kafirai wasu malamai suka ce a abinda za a kaddara a wannan aya shine afahasibal lazina kafaru A afahasibal na kafaru yanzu wanda suka kafirta suna tsammani suna zato an yattakhidhu ibadi min auliya su sirki bayina ma bayana su mai da su waliyai su mai da su majibintan lamari wa anna zalika yanfa hakan ya su kamar kafirai suke rayawa kun ga waɗanda suke bautawa wani ba Allah ba suna ganin waɗanda abuwa za su amfane su shi da Allah ke cewa suna tsammanin su rike wasu waɗanda ba ne ba su mai da su majibinta lamarinsu kuma suna zata haka zai amfane su Allah ya ce hakan ba zai amfane su ba wannan abin da yake gwada waɗanda suke bauta wani Allah suna rukon su ne don su zama musu waliyai da masoya da kuma su yi musu amfani shine ne su a wata ayar ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ba ma bauta musu sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kunga suna gani a kona amfani da za su yi musu a wani gurin suna cewa haula'i shifa'auna inda Allah waɗannan su ne za su cece mu a gurin Allah sai Allah ya bayyana cewa wannan abin fatacce ne balma duk wanda ya haka ya bar addini inna a atadna jahannam lil kafirina nuzula mun tanadi wutar jahannama nan masauki ga waɗanda suke kafirai ubangiji Allah madaukakin sarki a wata ayar yana cewa ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min duni min dunihi awliya ku bi abin da aka saukar muku daga ubangiji kada ku bi wani abin da yake koma bayan abin da Allah ya saukar ku bi wani abu koma bayan Allah maɗaukakin sarki zama muku majibinta su za ku dinga bibiya koma bayan Allah madaukakin sarki wannan ba zai amfane ku ba babu wani amfanin da za ku samu bal duk wanda ya ɗauki wani wanda ba Allah ba yayi masa bauta yayi masa da'a cikin sabawa Allah to ya sani ba wannan ba wani amfanin da zai masa Allah ce wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar sai ce wa malakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun kada ku karkata ga waɗanda suke zalunci sai wuta ta shafe ku ma'ana azaba ta same ku kuma ku sani ba ku da wani koma bayan Allah maɗaukakin sarki da zai zama muku majibincin lamari sannan ku sani ba za a taimake ku ba a wani gurin Allah maɗaukakin sarki cewa an zirbe zirbihi وأنذر an الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي باس da wani majibincin lamari koma bayan Allah madaukakin sarki wani gurin Allah ce wa zakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa lahum min dunillahi wali ba su da laysa laha min dunillahi wali ba su da wani wanda zai zama majibincin lamari koma bayan Allah maɗaukakin sarki da haka wannan aya tana hana mu mutum ya ɗauki wasu waɗanda ba Allah ba ya mai da su sune ne majibinta lamarinsa Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ce afa hasibal na kabaru an yattakhizu ibadi bayina sai raba su zuwa gare shi sai suka ce wannan idafa ce idafatu tashrifin ma'ana yana nufin bayinsa nagartattu kamar mala'iku kamar annabi Isa kamar Uzairu ba yana nufin wanda suka dauki shaidanu ba a waɗanda suka ɗauki bayan Allah nagartattu suka mai da su sune matsayin Allah a nan su ake nufi suka ce wannan idafa ce da take ma'ana ta tashiribi. domin waɗannan da aka bauta kuma bayan Allah kamar annabi Isa kamar ma'ana mala'iku kamar Uzairu kamar duk wani bawan Allah na kware da aka mai da shi abin bauta Allah yana gaya mana ranar tashi alkiyama za su ce wa Allah mu waɗannan ba mu suke bautawa ba wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ika a ha'ula'i ya kanu ya'budun ranar da Allah zai tara su sai a cewa mala'iku waɗannan ku suke bautawa qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah kai ne majibincin lamarin mu ba su ba mu ba mu ba su da haka ubangiji ya nuna cewa za su ma'ana barranta da gare su to da haka Allah yana cewa in ba wannan tsammanin su suke sani lamarin ba haka yake ba ko dai suna tsammanin za su amfane su ba za su amfane su ba ko suna tsammanin ba zan musu hukuma ba to hakika zan musu hukuma duk wanda ya bauta annabi Isa duk wanda ya bauta wa Uzairu duk wanda ya bauta mala'iku duk wanda ya bauta wa wani annabi daga cikin annabawa kuma bayan Allah kada ya dauka fa Allah ba zai mai ukuba ba ubangiji zai mai ukuba inna a'tadina jahannama mun tanadi jahannama wanda yake nuna jahannama tana nan tana nan an halice ta kamar yadda yake aqida ta ahlus sunnati wal jamaa cewa wuta tana nan ba sai an je lahira Allah zai samar da ita ba saboda ayoyi kamar irin wannan aya inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula da fadin Allah madaukakin sarki fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara sai Allah ce uiddat lil kafirin an tanade ta dan kafirai dan haka tana nan da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka gwada wuta tana nan kama hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wuta ta kai ƙara gurin ubangijinta cewa shashinta yana cin sashi saboda tsabar azaba da wahala sai Allah ya mata izini ta dinga numfashi guda biyu numfashi da lokacin sanyi za zaka ji sanyi ya ta'azzara sanyi yayi kamar abinda Bahaushe yake cewa jaura to numfashin wuta ne da kuma lokacin tsananin zafi wannan ma numfashin wuta ne wala'allah dai ce ya za a yi ta numfashi kuma sanyi ya zo gashi nan muna gani yanzu a duniya kana cikin AC amma bayan zafi ne idan ka ta can zafi yake fitarwa amma kai inda ke daga ciki a rahma ce da jin kai da ma'ana sanyi to haka ma wannan numfashin na wuta ne yake harbo da wannan sanyin sai zama tsananin sanyi kun gano da akwai wuta din kenan sannan da hadisi wanda imam muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai suka ji ƙara sai manzo Allah ce kun san ƙaran me wannan suka ce a'a ya rasulullah sai manzo Allah ce wani dutse ne aka je ba cikin wutar jahannama shekara 70 yau ya je karshen ta kun ga na akwai wuta din kenan da haka fadin Allah inna a'tadna jahannama mun tana da wutar jahannama ya nuna tana nan lil kafirin ga kafirai nuzulan labazan nuzul yana zuwa da ma'ana biyu ko dai abin da za a tanadar wa bako a gabatar mai da shi idan ya zo wanda baya na abin da za a tanadar a bashi kun ga shine kamar ma'anar diyafa ma'ana kamar walima sai ya yi tafiya ya dawo a tare shi da ruwa a tare shi da abinci a tare shi da kaza sai ake kan nuzul ma'ana abinda aka bashi yayin da ya sauka da ka sai zama inna a'tadna jahannama mun tare da jahannama lil kafirin da kafirai nuzulan ta zama abinda za a tarye su da ita ko kuma an nuzul yana zuwa da ma'ana almanzil masauki gurin da mutum zai sauka sai zama inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzulan ai inna a'tadna jahannama lil kafirin manzilan mun tare da wuta jahannama ta zama sauki ga kafirai inda ma'ana za su sauka a wannan guri din shine abinda Allah yake nufi da kalmar nuzul ko dai ka ce abinda za a fara gabatar musu ko kuma masaukin da zai zama nan ne gurin da za su zama suna cikin ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ya ce qul hal ununabbiukum qul hal ununabbiukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآبهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا نعم الله يتي هل ننبئكم قل كتي هل ننبئكم شم بكل باري بالأقصرين أعمالا ما في أثار ما في تابي ووجن أيك الذين ضل سعيهم سوني وند أيكن سيزم لا لا تتي يقاتي fil hayatid dunya anan rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhali su suna zatan suna yin wani abu mai kyau suna kyautata aiki ne ulaika waɗannan allazina kafaru bi ayati rabbihim sune waɗanda suka kafirce wa ayoyin ubangijinsu wa liqa'ihi da haduwa da Allah din fa habitat a'maluhum sai ayyukan suka rushe fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu tsayar musu da ma'auni ba ranar tashin alkiyama ko kuma falanu qimu lahum yawm alqiyamati wazna ba su da wata kima ko daraja ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi yana cewa ga ya musu ya rasulullah hal nunabbi'ukum shin mu baku labari bil akhsarina a'mala waɗanda suka fi kowa hasara na ayyuka suka fi kowa tozarta ayyuka a cikin mutane anan aksar siga ce ta tabdil min al-khusran ma'ana asalin kalma al-khusran da larabci shine naqsu mali tajir idan idan mai kasuwanci yana da dukiya to idan ta ragu to ya zama ma'ana asara ta shiga shine al-khusran raguwar wannan dukiya shine al-khusran abinda ake nufi da ita ana a cikin al-qur'ani shine ma'ana waɗanda da sun bi Allah madaukakin sarki za su samu lada za su samu kyakkyawan sakamako sai ba su ba Allah ba da haka suka yi asara sai zamana sun zama waɗanda suke taɓa ko mabi taɓewa anan aya ta zo da ga tambaya kulka ce hal nunabbi'ukum shin ba ma ba ku labari ba bil aksarina a'mala wanda suka fi kowa asara da taɓewa a cikin ayyuka to kamar ma'ana an tambaya su waye sai Allah ce allazina su ne waɗannan zalla sa'yuhum da ayyukan suka ɓaci allazina zalla sa'yuhum wasu ka ce wannan jumla ta allazina zalla sa'yuhum khabar ne na mubtada mahzub jawaban lis-su'al al-mafhum min al-maqam tambayar da aka yi hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala shin mu ba ku labarin waɗanda suke mafi tabewa wajen hasayuka kun ga tambaya ce kamar amsa ce allazina da haka su ne waɗannan sai zama allazina din mubtada ne na khabar khabar din yana ina mahzub ne ma'ana khabar ne kai na mubtada mahzub ina mubtada din sai kaddara shi humul lazina hum din damirul fasli mabni ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada sai zama allazina dalla sa'yuhum shine khabar din hum allazina dalla sa'yuhum sune wanda ayyukan su suka lalace suka balbalce na bazin yana zuwa da ma'anar bacewa yana zuwa da ma'anar lalacewa yana zuwa da wannan ma'ana din kamar ma'ana laraba na cewa dalla samanu ko asamnu fi ta'am aka yi abinci aka sa mai ya shige sai a ce dalla ba na an rasa inda yayi ai gaba ya zama babu shi to shine ana Allah ce allazina dalla sa'yun bi ma'ana ayyukan sun balbalce babu su wani mawaki na ce alam tas'al fatukhbiruka ad-diyaru anil hayyil ai ayna saru al hayyul ma'ana jama'ar da ba san inda suka yi ba ba za ka tambaya ba gida ya baka labari na cewa dangane da wannan jama'ar ina suka tafi ai anil hayyin ladhi ghaba da haka anan labazin ad-dalal yana zuwa da al-ghiyab al-ghaiba ya zama idan ya zama abbabu shi haka nan labazin ad-dalal yana zuwa da az-zahabu an tariqil haqqi ila tariqil batil ga hanya ta gaskiya sai mutum ya bace kama hanya ta bata sai a ce zalla yana zuwa da wannan ma'ana din kamar wanda zai bar musulunci ya tafi zuwa kafirci wanda zai bar sunna ya tafi zuwa ga bid'a sai a ce zallar tariq ya bace hanya Faɗin Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin addallin anan su ne wanda suka bar tabarki na daidai suka kama tabarki na na bata da haka yana zuwa da wannan ma'ana din sannan yana zuwa da ma'ana az-zahabu an ilmi haqiqatil am a waye gari mutum bai san haƙiƙanin lamari ba abin da yake haƙiƙa bai sani ba bai san me yake tabbatacce ba sai a ce zalla kamar yadda ƴaƴan annabi yaqub suke amfani da ita dangane da shi suka ce suka ce qalu tallahi innaka fi dalalikal qadim dalalikal qadim ma'ana anan ba bata ake nubi irin wancan na barin gaskiya ba suna nubin ga abin da ya kamata ka sani cewa annabi yusuf ba baya da to amma ya tafi ga haqiqati amri Yusuf dalla an haqiqati amri Yusuf sai suka amfani da labazin dalla kamar baɗin Allah an tazilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra kaga an tazilla ana ana nufin ga abin da ya kamata aka gaya mata amma ta bari ta tafi wani abu daban sai ruwata ta tuna mata to da haka anan lafazin dalladi yana zuwa da wannan ma'anoni din to anan zai iya daukan ma'ana guda biyu allazina zalla sayuhum waɗanda aikinsu ya ɓalɓalce, ya rushe ya lalace sai zama nan ad kamar da bi ma'ana na ghaba bi ma'ana al-ghaiba kuma zai iya zuwa a dalal anan bi ma'ana waɗanda suka bar tabarkin gaskiya suka kama tabarkin bata dalla sayuhum ayyukan suka baci waɗannan su suka bi kowa hasara saboda Allah ya gaya mana ranar tashin alkiyama aikin kafirai kamar babu ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ce za mu gabatar ko muka gabatar da abin da suka zo da shi na aiki muka mai da shi kamar iska a bashekewa a wani gurin wallazi na kabaru a amaluhum kasarabin biqi'atin ya sabu hazzam'anu ma hatta a ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah indahu fa wafahu hisaba Allah ya ce wanda suka kafirta ayyukan su kasarabin kamar kawalweniya ne shine abinda mutum zai hanga yayin da yake tafiya kamar ruwa ne a gurin hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a sai ya ya tarabba komai to haka aikin kafirai yake su suna gani cewa a nan duniya sun yi kaza sun yi kaza ya je coci yayi sallah yadda suke cewa yayi addu'a ya je ya taimaka marayu ya gina asibiti ya yi foundation kato na na taimakawa mabukata ya yi kaza ya yi kaza sai ya je lahira sai tarabba mu komai dan kasarabin biqi'atin ya zam'anu ba. hatta idza ja ku duba Allah ya ce zam'an mai jan kishirwa saboda ranar alkiyama kowa zai je da bukatar ya samu abin da zai tsira kamar mutum ne a duniya yana jin kishirwa yake neman ruwa ya sha haka alkiyama kowa zai je yana neman abin da zai tsira da shi sai Allah ce ya sabu zam'anu ma ta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a ba zai samu komai ba ku duba aka na kira fi siyakin nafi lam yajidhu shay'an ba zai same shi komai ba wa wajada Allah indahu fa wafahu hisaba to anan ma shine Allah yake cewa dalla sa'yuhum fil hayatid dunya aikin ya ma'ana lalace ya falfalce a rayuwar duniya sannan suna zaton wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna ma zaton aiki na kware suke yi suna zaton abin da suke kai ma'ana daidai ne wannan aya wasu sun ce tana magana ne kan al-yahudu wan nasara su ne Allah yake magana anan su ne allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yusinnuna sun'a suna zaton suna yin kyakkyawan aiki sai sun je lahira su tarabba komai wasu malamai suka ce a'a anan tana nufin khawarijawa waɗannan mutane da manzo Allah ya bada labarin za su fito waɗanda suka kafirta da yawa daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi faɗa da sayyidina ali har yaƙe su a naharawan, su ba khawarije suna ganin ayyukansu ba ayyuka suke na ƙwarai, dan ba khawarije zai yi banna wanda baka zato amma kan ɗan ƙaramin abu kuma na addini sai dai kashe shi ba zai bari ba ba zai bari ba ka duba sun kama Abdullahi bin Khabbab bin Arad suka kashe suka farta cikin matan suka ciro jaririn suka kashe duk sun yi wannan da sunan addini amma inda za su ga dabiro a ƙasa ba za su ci ba dan gudun kada su ci haramu wanda ya soki sayyidina ali khawarijawa ne kun san suka kashe sayyidina ali su uku suka yi mitin ɗaya ce zan kashe muawiya ɗaya ce ne kuma zan kashe amru ɗaya ce zan kashe aliyu don waɗannan mutane su suka hana duniya ta zauna lafiya da haka muka kawar da su mun yi taimako mun yi jihadi wanda ya je soki sai jana ali sukan da da ya shahada a sababin shi da kama shi kamar yadda wasu malaman tarihi suke bada an yanke mai hannu an yanke mai guri kaza duk bai bai ihu ba bai raki ba yana nan shi yana ga ya ci nasara aka zo za a yanke harshen shi sai ya raki ya nuna tsoro ce ya za ka yi tsoro kai alhari an yanke kunnen ka komai ba an yanke hannu ba kai sai yanzu ya ce ai ba so a yanke min harshe na dan kada wani lokaci ya wuce ban ambaci Allah ba kun ga Allah zai na dalla sa'ayuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a to da irin waɗannan suka ce da su ake nabi har akwai ma'ana riwaya a cikin sahihul bukhari daga ma'ana sa'id sa'ad bin abi waqqas dan shi mus'ab ya tambaye shi cewa suwaye al na amala hal humul hal humul wannan ruwa tana da cewa shi ya tabi akan cewa yahudu ne da nasara ba haruriya ba ne, amma akwai riwaya aka rawaito cewa sayyidina ali ya ce su ne a haruriya su ne ma'ana jawa, to amma magana mafi inganci wannan aya tana magana ne kan dukkan kafirai waɗanda suke zaton cewa su daidai suke abinda suke kai daidai ne su ayat take ne su ne Allah yake cewa ah, allazina zalla sa'yuhum fil hayatid duniya aikin su na duniya ya lalace ya balbalce wa hum yahsabuna annahum yusiluna sun'a amma ba su suna ganin daidai suke dan me me nuna wannan aya da kafirai take magana sawan kafiran yahudu ne ko nasara ne ko mushrikai ne duk wani kafirin da yake wata ibada yana ganin yana da lada a gurin Allah shi ayat take nibi. su ayat take nibi. dan me dan ayat ulai da Allah shi wai bayan wannan ulaiikal ladina kafaru bi ayati rabbihim kun ga ayat ta fito da wa ake nibi. sune waɗannan da suka kafircewa ma'ana ayoyin ubangijinsu suka kafircewa abinda Allah ya saukar wa liqa'ihi suka kafirce wa gamuwa da Allah ma'ana tunanin su babu wani abu da zai sa su ji tsoro na gamuwa da Allah madaukakin sarki sai Allah ce fa habita a'maluhum sai ayyukan suka rushe wani ya nuna kafirci yana rusa ayyuka ma'ana duk wanda yake koda musulmi ne ya bar addini to wannan barin addinin da ya rusa mai ayyukan shi ya zama bai da komai a gurin Allah madaukakin sarki a wani gurin Allah ya ce wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi sai Allah ya ce mai ulaika ya'isu min rahmati wadanda suka kafirce wa ayoyin Allah suka kafirce magamuwa da Allah waɗannan sun ɗebe ƙauna min rahmati daga rahmata fa ulaika lahum azabun alim waɗannan suna da azaba mai tsanani ana Allah ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ranar tashi alqiyama ba za mu tsaya musu da mizani ba sai malamai suka yi maganganu mai ake nabi da fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna wasu ce abinda ake nabi a rana alkiyama ba wani abin da za a auna nasu kyakkyawa dan ba su da kyakkyawa din da haka mummuna ne suka zo da ita ba wani aiki kyakkyawa ba sai mutum ya zo da aiki mai kyau da mara kyau za a auna ba a ga wanda ya yi wani to waɗannan ba su da ma aiki mai kyau bari ya auna Dan aka waɗannan ɗan wuta ne Allah yana cewa man khaffat mawazinuhu wa ula'ikan lazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun kun ga khaffat mawazinuhu ma'aunan su babu komai a ciki sun yi sakwa-sakwa sun yi ba sun yi saka yau talfau wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun a wani gurin Allah ce wal waznu yawma idhinil sai ce faman saqulat mawazinu wanda ma'aunansa suka yi nauyi kun ga ai sai da aikin zai yi nauyi sai Allah ya ce fa ulaika humul muflihun sai ya ce wa man khaffat mawazinu wanda ayyukan suka yi sakayo don ba abin da za a dora auna din to wannan Allah ce fa ulaika allazina an fusahu, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya da haka anan fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ai ma'ana ba ranar kiyama ba wani mizanin da za a tsaye musu don ba wani abin da za a auna mizanin zai samu sakayo ba komai a ciki wannan ita ce ma'ana ta farko sai zama ayar kun ga akan zahirinta fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba wani ma'aunin da za mu tsaye musu ranar tashi alkiyama ba abin da za a aura dan haka ba su da komai ma'aunin zai zama saka yau sai wuta wasu malamai suka ce a'a fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna abinda take nufi ba su da kima ba za mu tsaye musu da wata kima ko wata daraja ba su da komai makasanta ne a gurin Allah kamar ka kalli mutum ka ce wannan ai ba komai bane shine ma'anar wazanan din anan wazanan ba su da wani girma ko matsayi a gurin Allah domin Allah ya ga mana kafirai muka tsanta ne a ranar tashi alkiyama da Allah yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sai Allah ce me sayadkhuluna jahannama dakhirina sai shiga jahannama suna makaskanta shine ma'anar fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna da can inda za su tashi suna kiran malik ya maliku bayan an shiga wuta sai a ce ihsa'u fiha wala tukallimun ku kasanta a cikin haka fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna da haka za zama ma'ana ba su da wata kima to ana akwai tambaya to ranar tashi alkiyama me za a auna da dare akwai alwaznu dan da Allah ce wal waznu al waznu yawma idhinil haqq ko Allah ya ce wal waznu yawma idhinil haqq ayat ta nuna akwai mizani to me za a auna wasu ka ce ayyuka za a auna ayyuka na gari da wanda ba na gari ba da haka waɗannan ayyukan da muke yi sallah azumi karatun alkur'ani salati da duk wani abin da yake ibada ne ranar ta kiyama Allah zai mai da shi abin da yake da jiki da za a iya auna shi haka nan muna na ayyukan su ma za a mai da su wani abin da yake da jiki da za a iya aunawa da haka su za a auna akan wannan ne waɗancan malamai na barko suka ce su kafirai to za a zo duk tarin ayyukan munana ne da haka ma'aunin suna alkhairi zai zan ba komai a ciki ba wani ma'aunin da za a yi musu na alkhairi wasu suka ce a'a mutane za a auna kowa za a auna shi a sikeli dalili kuwa suka ce hadisi ingantacce a cikin bukhari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce innahu la ya'tu ar-rajulu al-azim rana alkiyama mutum babba zai zo a saminu ƙato jibgege mai kiba yau malkiyama rana alkiyama amma la ya inda Allah jana ha ba'uza in an auna shi a gurin Allah ba zai kai nauyin fuffiken sauro ba wa ƙala manzan Allah ya ce in kuna son ku karanta faɗin Allah fa la nuƙi lahum yau malkiyamati wazana shi ne ma'anar ba su da kima da haka zai zo ƙato amma ɗora shi ma'auni saka yau bai da wani nauyi sai zama anan hadisin yana gwada cewa za a auna mutane sannan wata riwaya ta nuna takaddun ayyukan za a auna in kun tana hadisin bidaka a cikin tirmizi na mutumin da zai zo da fayil fayil 99 din na laifi ne Ko kowane fayil iya ganin shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza laifuka ne jingim sai a ce kana da wata kyakkyawa ce bai da wata kyakkyawa kana da wani abin da zai an cuce ka a wannan abin da aka rubuta ma zai ce duk ayyuka na ne sai ya ɗebe kauna ita za shi sai a ce to mu a gurin mu kana da kyakkyawa Allah ya ce a gurin mu kana da kyakkyawa babu zalunci a wajen mu sai a ciro wani dan kati an rubuta la ilaha illallah a jiki sai a ɗora kan ma'auni ga wannan gefe guda in ya gani zai ce me wannan ɗan katin zai kan waɗannan fayil casa'in da tara kowanne iya ganin ka sai a ɗora sai wannan katin ya rinjaye waɗancan sai ta ba aljanna kun ga wannan ya nuna kuma takaddun ayyukan za a auna da haka zai iya zama duka uku kowanne za a auna za a auna masu aikin za a auna kuma za a auna takaddun ayyuka din tunda kowanne nasi ya nuna da haka Allah ya ce so kafirai fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna da inda aka je aka dawo dai ayyukan za a auna to mizanin ba zai nauyi ba da haka kamar ba a auna ba ba ba wani amfanin dan ba zo da wani abin da za a auna ba su za a auna duk girman su ba zai amfani ba domin an dora a ma'auni ba za su yi nauyi ba takaddun ayyukan za a auna abin da aka rubuta nan ma dai ma'aunin su ba zai yi ma'ana girma ba da haka Allah ce zalika jazaohum waɗannan sakamakon su jahannamu shine jahannama bima kafaru saboda kafircin da suka yi wattakhadhu ayati suka rike ayoyina wa rusuli da manzanni na huzuwan ababan izgili wannan laifukan da suka yi sakamakon su ta jahannama kun ga aya ta fito da ayyukan su da laifukan su zalika jazaohum jahannamu sakamakon su ta jahannama sai Allah ce bai ma kafaru saboda kafircin da suka yi kun ga laifin su na kafirci sannan wattaqazu ayati suka riki ayoyin Allah wa rusuli da manzannin Allah huzuwan suka zama musu abin ma'ana izgili wannan yake gwada kafirci ne mutum ya riƙe ayoyin Allah dinga izgili da su ko ya riƙe manzannin Allah dinga izgili da su shi yasa alqadi iyad kalle ta masa ashifa ya kawo wasu malamai sun maganganun da mutum zai sifata manzan Allah da wani launi wanda ba launin halittarsa ba da babin wulakantar wato ya zama kafi saboda izgili ne da abin da zai zama izgili ga manzan Allah ko wannan abin yana kaiwa zuwa kafirci Sa misali wani ce annabi baki ne suka ce in yi wannan zai iya zama babin izgili sai zama kafirci hakanan izgili da ayoyin Allah al'ayatu shar'iyya karanta alkur'ani mutum ya izgili da aya ko ya dariya ko ya taba ko irin yadda suke si kabbara ta izgilanci duk wannan kafirci ne ma'ana an karanta ayar Allah sai mutum ya yi ma'ana shakulatin bangaro da ita haka nan mutum yayi izgili da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan kamar izgili ne ga manzan Allah din sai ya kalli wani mutum da ya yake kokarin dabbaka sunna sai ya dariya ya kalli wannan abu mai izgili duk wanda yana abin da yake nuna karancin imani da takawa da kuma sanin addini a tare da mutum to waɗannan abubuwa Allah ya ce masu yin wannan sakamakon su wuta jahannama saboda kafirci da kuma izgili da suka yi wa ayoyin Allah madaukakin sarki dabi'a aka yi magana kafirai da makomarsu sai kuma ai abin da yake na kwadaitarwa ai magana mu'minai da makomarsu sai Allah ce innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا نعم الله إن الذين آمنوا حقيقة وأن سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي أيك نقرتدو عملوا أي العمال الصالحة كانت لهم جنات firdausi to aljannar firdausi za ta kasance gare su nuzulan masauki wurin da za su sauka ko kuma abin da za a tare su da shi Allah ya madaukakin sarki ce khalidina fiha suna masu dawwama a ciki la yabghuna anha hiwala ba za su nemi canji ba ko ma ma'ana musanye da wani gurin daban ubangiji Allah madaukakin sarki ce innal ladzina amanu waɗanda suka yi imani tunda kun ga an yi magana kafirai da makomarsu to waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka ayyuka nagartattu ma'ana imani shine sharadi na farko dan duk wanda zai aiki nagari babu imani ba ruwan Allah da wannan aiki din wanda ba musulmi ba in zai sadaka zai yi kyauta zai gina gidajen marayu wanda duk muna gani suna yin wannan ayyuka din to amma tunda babu imani Allah ba zai karba ba iya abinda Allah zai musu a nan duniya ba su wani sakamako in ya ga dama a ba su ma'ana ƙara musu lafiya ko a ƙara yalwar dukiyar ko a ƙara musu kaza a nan duniya dan su je lahira babu komai a tare da su saboda babu imani tare da su da haka abu na farko imani wa amilu salihat sannan suke ayyuka nagartattu aiki na nagari shine wanda ya dace da abinda Allah yake so aka yi shi abinda Allah yake so yadda manzo Allah ya koyar tare da tsarkake niyya da kuma yi dan Allah idan mutum ya aiki nagari ba dan Allah ba ba ruwan Allah da shi ko ya aiki nagari dan Allah amma kuma ba yadda idan ya aiki ba yadda Allah yake so ba gashi ne ya daga shiniya amma ba yadda Allah yake so ba ruwan Allah da wannan aiki din da haka anan aya tana gwada mana sababin imani da aiki nagari zai zama suna da jannatul firdaus aljannatina alfirdausi kalma alfirdaus suka ce yana nufin gurin da yake da bishiyoyi masu ni'ima lambu wanda yake da ni'ima da bishiyoyi shine alfirdaus wasu ce kalma ce asalinta kalma ce ta ma'ana rumawa da haka ta zama larabci wasu ce asalin ta kalma ce ta ba larabci ba ta zama larabci a wasu ce kuma a ta larabci ce domin kamar da ibn ashur ke cewa laraba ba su da kalmar firdaus amma ya ce akwai wani guri a sham ana kinan shi Faradis, to amma dai koma dai ina aka je aka dawo a nan dai kalma ce da ke nuna gurin da yake da ni'ima da lambu wasu ka ce jannatul firdaus da haka dukkan aljannatu su a kira da wannan suna jannatul firdaus Amma suka ce a jannatul firdaus ana nufin aljanna wadda take ta firdaus ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma'ana mafi ɗaukakan guri mafi gurin da ya fi girma a wajen Allah maɗaukakin sarki a aljanna shine aljanna firdausi hadisin ya zo manzo Allah da cewa inna fil jannati mi'ata daraja akwai daraja 100 a aljanna mataki mataki 100 a'adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah da Allah ya tanade shi dan masu yin jihadi ma baina darajatayn kama baina samai wal ard tsakanin kowace daraja da kowace kamar tsakanin sama da ƙasa ne fa idza sa'altumullah da haka mataki mataki ne a cikin aljannan ma to manzo Allah ce in za ku roki Allah al firdausa kun ga da suna aljanna ne ku roke shi firdaus fa innahu awsatu janna ita ce mafi kyau mafi tsadar aljanna Na labazin awsat anan ba na nabi tsakiya ba Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata ba yana nufin al'umma tsakiya ba a al'umma zaɓaɓɓa, udulan khiyara da ka fa innaha janna ita ce mafi zababbiya aljanna mafi ɗaukaka aljanna wa a'la aljanna mafi koloriya aljanna ita firdausi qala urahu qal mai riwaya ce ina ganin manzan Allah ma ya ce a cikin hadisin wa fawqahu arshin rahman saman ta al'arshin Allah yake na ubangiji wa minhu an anharul janna kuma karkashin ta daga nan duk kuna aljanna suke fita suke fuffuga wannan ruwa ta nuna firdausu suna aljanna ne kuma aljanna ce mafi tsada mafi tsada ko a nan duniya ga wanda yake yawo ya saba sauka a hotel hotel ya san kiri sita ba daidai ke da 5 star ba ya san wato kai wani da kaje kai ka san cewa lalle nan dole a farko kuɗi dole a yi caji dole a yi caji ba irin inda zaka je kwana dubu ashirin ba daidai ke da inda zaka biya dubu arba'in ba Ko yanzu wanda ya je umara zai ga inda masu kuɗi suke zama kai da ganin ginin ma ko baka shiga ba ka san nan abinda ake ce aljanna duniya ne to sai manzo Allah ya ce fa innaha awsatul janna wa a'la kololuwa ce da haka in za ku roƙi Allah ku roƙe ta wanda yake nuna in za ka roƙi Allah komai to kai roƙo kada kai na kaskanci ma'ana in za ka roƙi Allah shi yasa ba a san ta ayi ne kada ka zo kana roƙon ka ce Allah ba ni dubu goma ce Allah ba nan ba ni wadata Allah wadata ne Allah ba na arziki na halal Allah ya fi san bukata kada abin da yake nema ba laifi in ka ayyana wani abin da kake nema din ba laifi bane amma ka yi shi abu da zai fi dama abin da aka hana addu'a shakka sai na shakka ce Allah ba dai kaza to da dai ina gani da wuya in samu to wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane ko mu je ce Allah ba ni kaza in kaga dama wannan ma ba daidai bane to da haka wannan hadisi ya gwada haka a cikin sahih bukhari daga hadisin Anas dan Malik Harisa ya ji rauni ko kuma ya yi shahada a yakin Badar sai mahaifiyarsa ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah kadi arabta ta harisa ta minni ka san matsayin harisa a waje na ya rasulallah fa in lam yakun fil janna asbir wa ahtasib in baya aljanna sai in yi hakuri in nemi lada gurin Allah wa in takunil ukhra tara ma asna in kuma yana cikin aljanna za a ga abin da zan ya ma'ana tana neman manzo Allah ya ga mata ina dan ta yake sai manzo Allah ya ce wai haki kai canki aw jannatun wahida hi aljanna ɗaya ce wa za miki guda ɗaya ce innaha jinanun kasira aljannatu ne masu yawa sai ce wa innahu fi jannatil firdaus harisa yana aljanna firdaus da ita ce kololuwa to waɗannan ayoyin suna nuna cewa matsayi ne mai girma shi sa Allah ce nan kanan lahum jannatul firdausi nuzula kuma a cikin aljannan ma ba matsayi matsayi ne mana ko da an je firdausi din to kamar da yadda muka buga misali walillahi almasalul a'la kaga ko a ranka je babban hotel din zaka tarar ɗakin ma akwai na VIP ai akwai kuma na na wanda yake bai kai wannan ba hawa hawa ne to haka ma a cikin ka kamar da wucin hadisi ya nuna daraja ɗari wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani to haka lamarin yake ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai manzo sai Allah madaukakin sarki ce suna da jannatul firdausi nuzula sai Allah ce khalidina fiha wannan jimla ta na fiha ba karamin dadi bane gare ta ga wanda ya san me ni'ima ka san duk daɗin da yake ciki in ka kina zai kare sai ka ji ba dadi ko me yake cikin kina cewa wannan dadin ba karewa zai sai ka ji ba dadi shi Allah ce na fiha la yabghuna anha hiwala ba ma za su nema a canza musu ba ma'ana ba za su kosa ba a wannan gurin da har za su ce ga wani gurin da ya fi kyau a kai mu can babu saboda an kure Allah ya gaya mana cewa daga ni'imar da za a samu aljanna akwai tabbata a ciki shi sayan aljanna suka kirawo aljanna da daral muqamati allazi ahallana daral muqamati gurin da za a zauna dindindin Allah ya ce wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajaran hasana sai Allah ce makifina fihi abada za zauna a ciki har abada inna hadha la rizquna ma lahu min nafat ba zai kare ba a wani gurin Allah ce ata'an ghaira majzuz ma'ana bayarwa ce da ba ta yankewa to wannan ba karaman ni'ima bane ba wanda zai san haka sai ga wanda yake cikin ni'ima din to Allah yake cewa suna cikin aljanna khalidina fiha za su dawwama a cikin ta abadan la yabghuna anha hiwala ba za su nemi ma'ana da a canza musu ba sai Allah ce kulka ce law kana al-bahru da a ce teku midadan tawada ne tekuna ya zama tawada wannan teku da muke da shi a bayan ƙasa ko guna a ce tawada ne li kalimati rabbi wanda aka tanada dan rubuta kalmomin ubangiji ni'imomin ubangiji da kalmomin ubangiji da duk wani abin da ya shafi Allah madaukakin sarki na kalmomi la nafidal bahr da wannan tekun ya kare qabla an tanfada kalimatu rabbi tun gabanin kalmomin su kare dan kalmomin Allah ba sa karewa walau ji'ina bi mislihi madada ko da mun zo da kwatankwacin wannan tekun madadan a matsayin tawada ba za su iya rubuta kalmomin ubangiji ba ma'ana ba za su iya rubuta kalmomin Allah madaukakin sarki ba Allah Allah madaukakin sarki ce walau ma fil ardi min shajaratin aqlam da da abin da ke bayan ƙasa na bishiyoyi alƙalami ne duk wata bishiya alƙalami ce walbaru ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abhur kogi kuma a ninka shi ninki bakwai zuwa ninkin ba ninkin a ƙara wanda yake bayan ƙasa Allah ce ma fi da kalimatullah kalmomin Allah ba za su ƙare ba mana ce kalmomin Allah ya haɗa da maganganu na Allah maɗaukakin sarki da ni'imomi da halittu da Allah yi duk waɗannan abubuwa ba za su ƙare ba shine ana Allah ya ce walau ji ina bi mislihi madada wannan me yasa Allah madan sarki ya kawo wannan ayar ko me ayar take gwadawa ku da kuke cewa wai a tambaye manzon Allah ya bayanin zulqarnaini manzon Allah ya bayanin ashabul kabi manzon Allah ya bayanin arru ku sani wa ma utitum min ilmi illa qalila ilimin da aka baku kadan ne ku sani ilimin Allah bai da iyaka da aka babu wani abin da za ku tambayi manzon Allah in Allah ya ga dama ba zai faɗa masa ba komai Allah ya sani ko abin da duka sani wani abu ne takaitacce wanda bai kai ya kawo ba da haka kada ku tunanin za ku tambaye manzon Allah ya gaza wani abu sai in Allah bai ga dama ya saukan bai ba sannan sai kuma Allah ya ce kul inna ma ana basharun kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم sai Allah ya ce kulka ce inna ma ana basharun wannan ma amsa ce ake basu ba zuwa da niyyar su kure manzon Allah su zo da wani abin da zai gaza ka gaya musu inna ma ana basharun ne mutum ne mislukum kwatankwacin ku ma'ana ina da halitta ta mutane ina ji ina gani ina tafiya ina cin abinci ina zama ina tashi da haka ni ma a halitta ta ba Allah bane ba abin bauta bane mutum ne irin ku sai dai yoha ilayya ana mun wahayi wannan shi ya bambanta manzo Allah da sauran mutane ma'ana Allah ya zabe shi ya bashi annabta ya bashi manzanci ya girmama shi wannan ni'ima da Allah ya mai ta sanya ya bambanta Allah ya fifita da sauran mutane amma a dabi'u, a halittu a yanayin halitta manzon Allah mutum ne da haka sai Allah madaukakin sarki cewa ka gaya musu annama ilahukum ilahu wahid ana mun wahi cewa abin bautar ku abin bauta ne guda ɗaya ta mana Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai wanda za a bautawa قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد في آية الله فاستقيموا إليه واستغفروه ku daidaita zuwa ga Allah ku nemi gafarar Allah al mushrikin qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula lokacin can cikin suratul isra suka ce ba za mu yi imani ba sai kayi kaza kayi kaza kayi kaza duk da suka gama sai aka ce ku rabbi hal kuntu illa basharan rasula ni ba kowa bane face mutum wanda yake manzo wanda Allah ya aiko wani gurin Allah ce qul la aqulu lakum indi Allah wala a'lamu al-ghaib wala aqulu lakum inni malak ka ce ni ba ba zan ce muku taskokin Allah a guri na suke ba duk abin da kuka gani Allah ne yake bayarwa a wani hadisi manzo Allah ya ce wa inna ma ana ne mai rabawa ne wallahu muti Allah ne mai bayarwa sannan Allah ya ce ka ce musu wala a'lamul ghaib ni ma ban san gaibu ba sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da ni sannan wala aqulu lakum inni malak ba zan ce muku ni mala'ika bane ni mutum ne in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abinda nake ba ce abinda aka yi min wahayi to wannan abinda Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mutane kuma dukkan annabawa ma haka Allah ya umarci su ga su qala lahum rusuluhum inna anu illa basharun mislukum manzannin suka ce mu ba kowa bane mutane ne kamar ku walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi amma Allah yana kyauta yana baiwa ga wanda ya so cikin bayinsa da ya zabe mu ya bibita mu akan ku amma mu mutane ne to wannan yana ma'ana nuna cewa dukkan su annabawa da mutanen su unsur din su guda ɗaya ne shine ma'ana na dan adam abin da yake samun dan adam zai iya samun su da haka wannan aya sai Allah ya ce ka gaya musu Ne ba kowa bane mutum ne kamar ku sai dai ana min wahayi abin bautar ku abin bauta ne guda daya faman kana yarju liqa rabbih duk wanda yake fata yake kauna yake son gamuwa da ubangijinsa dan yaje ya samu kyakkyawan sakamakon falya ya'mal amalan salihah to yayi nagartattun aiki ya aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani kada ya shirka wajen bauta ubangijinsa wannan aya sai ta bada rukunan ayyuka nagari guda biyu abu na farko falya ya'mal amalan salihah ya aiki nagari aiki nagari shine wanda manzo Allah ya zo da shi wanda manzo Allah ya ce aiki ne duk abinda manzo Allah bai zo da shi ba da sunan ibada wani ya ɗauka yi wannan ba zai ba aiki ban na kwarai sannan abu na biyu wala yushrik kada ya shirka anan wasu malamai sun ce shirka karama ma'ana riya kada ya aiki dan wani Allah dan a gani dan a yaba dan a je dan a ce ashe wane yana yi kada ya haka sai aka hana ko suka ce anan ya kore duka shirka babba da karama duka kuma wannan shine ma'ana abin da yake daidai duk wani abin da yake na shirka ne kada yayi bi ibadati rabbi wajen bauta ubangijin sa ahadan kowaye dan idan yayi wannan to ranar tashin alkiyama zai za a waye gari bai da komai za a waye gari bai da komai a gurin Allah ya ishi tsoratarwa ga wanda zai aiki babu ikhlasi hadisin abi huraira wanda imam muslim ya rawaito wanda mutanen da za a fara ba a wuta ranar tashin alkiyama su ne mutum uku mawadaci da Allah ya ba wadata ya ba shi wadata a zo da shi me kai da wadata ce na ciyar yi kaza na yi kaza Allah ce ƙarya kake kai ne dan a ce kai kuma an an an faɗa din da aka ji ka baka da komai a zo da malami da ilmantarwa mai karantarwa me Allah ce na baka alqur'ani me kai da shi ce na nayi tsiwar dare yi kaza na yi kaza Allah ce kai ne dan a ce makaranci dan a ce gwani dan a ce ya fi kowa kuma an faɗa je ka ka samu abin da yake nema sai a jefa shi wuta na uku shine mujahidi wanda ya jihadi kan tabarkin Allah ya dawo kalma Allah ya Allah baka lafiya mai kai da ita ya ba karfi ce yayi jihadi yayi kaza Allah ce kai ne dan ayaba kuma an yaba je ka wannan hadisi yana nuna mana hadarin yin aiki ba ikhlas ikhlas ya bi komai wahala daga cikin al'amuran zuciya ya bi komai wahala da haka dole ne mutum ya zama yana bibiyar zuciyarsa da yin addu'a da roƙon Allah ya nisantar da shi daga riya ya nisantar da shi daga dan wani sa'in ba aikin ba ikhlasi kisa da yawa wasu abin da ƴan uwanmu suke yana ban tsoro kuma ya kamata mu faɗa ko in ba haka ba sai mutum ya bata aikin sa bai sani ba sai ga mutum ya je umara ya sanya ihrami sai dauko hoton ya sa a facebook sai turo a whatsapp ga ma a miƙati ga ma a miƙati za mu fara aikin umara yana da wabi an dauko yana benin arfa an dauko yana karatun alqur'ani a masallacin annabi an dauko yana kaza an dauko kamar yadda muke karatun nan sai ga wani ya ya ya sa an ɗauko shi ya yana ta yada kurin ba wai da wuta mana ba sai dan a san gashi yana yi an tabo a zai jama'a ga mu ba a garin dawakin toba, yau mun jira dawakin toba mun zo yin ɗaukaka kalma Allah akwai haɗari ba wai lalle ya zama tun ba sai wannan suna yi dan riya bane amma kuma shi dan zai iya shigo mana tana zai iya shigo mana tana haka bata in mutum zai yada abu ya yada abinda ba bai shafi ibada ba na ibada ya zama sai inda maslaha in akwai maslaha sanarwa za a ta wa'azi jama'a ana sanar da wa'azi da za a guri kaza a guri kaza akwai ma'ana yadawa za a idan jama'a su amfani babu laifi amma dai mu takaita yada ayyukan mu da suka shafi addini na ibada mu takaita su idan muna yi kaɗan ne ba wai koyaushe ba kana masallaci ka ɗauko kana kana arfa ka ɗauko kana mina ka ɗauko kana miƙati ka ɗauko kana kaza sai ya zama na duk abin da zaka kana tiriri da shi to dan kuma zai iya shigowa ta nan baka sani ba kai kila baka yi dan ayaba ba amma kuma daga nan an yaban ya biyo baya kaza da kaza da kaza sai a waye gari kuma mutum ma ya dinga tsora dan ayabe shi dan a ce mai wa'azi ne a ce kai wani baya zama jiya ba na ga hoton shi yana da wakin toba yanzu kuma gashi gashi a gurzu a ka gan shi gacen ya tafi eh, dutse gacen ya sai ga ma'ana wannan da ya shiga an fara wannan sai kuma ya bata aiki da haka ni ina ganin yana da kyau mu dinga lura da wannan madakhilu shaitan hanyoyin da shaitan yake shiga ya lalata mutum ibada suna da yawa kuma bakiri ne fiye da yake zato da annabi Allah annabi annabin Allah annabi Adam ka dubi yadda ya zo ya kawar da shi ga abin da ya fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi to ina ga mu kaga mu ne an sauki mu ne farisa ma'ana abin da muke A saukin fatarwa to da haka yana da kyau mu dinga kare irin wannan ka bari wani yayi maka kai kai in ma za a dora din bari wani wanda kai baka sani bai dauka ya je ya dora amma kada kai ya zama kana talla da ayyukan kana alkhairi ba tare da wata maslaha ba in akwai maslaha ba laifi ai kuma ya zama an karanta shi ya zama an karanta irin wannan sannan ko a wayewa ta duniya ba ba hikima duk inda yake kana faɗa gana anan gana anan gana anan musamman in mutum mai da'awa ne wanda yana da makiya da kaza da kaza ba hikima ya zama kana akwai wanda za ga sun bi malamai za ta tabo azi ga mu a hanyar Kaduna wani ba ya ce mun tsaya a Zaria a shagalinku za mu ci abinci to kai da kake wannan kana tafiya kuma da manyan mutanen da akwai waɗanda za su iya nufin su da mummuna kuma ka zo kana baɗa kana cewa muna guri kaza daidai guri kaza daidai guri kaza wannan duk yana da kyau musamman za mu dinga yaɗawa mu amfani da waɗannan kabobi wajen yada alheri abuwa na ibada mu dinga ƙoƙarin barin su tsakaninmu da Allah sai akwai wata maslaha a ciki so babu bi dan mutum yayi amma ba ina nufin kuma duk wanda ya haka bai da ikhlasi bane ba haka nake nufi ba akwai wanda suna yi amma har ga Allah zuciya tsarkakakar zuciya ce sai dai kullum ba su fahimta cewa bai kamata ya zama haka ya ko ina ana yi ba to wannan sai a faɗakar da su su gyara wannan shine karshen wannan sura ta suratul kahf abinda muka faɗa cikin tafsirin ta tun daga barkon sura har zuwa yau da muka tsari fassara ta ya zama shine daidai to Allah ya bamu lada kuma ya bamu ikon aiki da wannan abu abinda ya zama kuma ba daidai bane to ubangiji Allah ya yafe mana kuma ya nuna mana kuskuren mu ya bamu ikon gyarawa anan za mu tsaya sai in Allah ya kai mu gobe sai mu dora a cikin sabuwar sura سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم